irshadu saliki littafin askari eh. yau sai mun yi askari insha Allah sai mu risala sai mu je awasim al-awasim min al eh, mun tsaya ina ne koyi wasu aururruka da aka kore su ko fasulun za ta shi? fasulun mene mun kai karshen wancan fasalin ko? to fasulun ya thubutu li kullin a'a to akwai alli za a yi fasalin da yake miji da mata suna kan kankan ko aure tabbata ko ya tafi abin shi aibobi ne illoli za mu tattauna illoli ko sai an rubuta su zai fi fita faslun rabewa ya sabutu li kullin dukkan ma'aurata suna da zaɓi igiyan aure na hannun namiji igiyan aure na hannun mace a wani gaba bi jahalihi bi aibil akhari samun Allah a nan wurin mun karanta wannan fakaran sai a dauko lalle a fitar da shi a allo sai mu maimaita kowannen su na da zaɓi a nan wurin mace ba an ba sai an sallame ta ba tana da damar ta sallama mijin a nan wurin kuma miji shi ma yana da damar ya sallame ta nan khiyar ne ka wato ka fada da ka fada an yi daidai Shi ne ce ya futu li kullin al khiyar kowanne na da zaɓi bi jahalihi bi aibil akhari idan ya jahilci aibun daya kaga ya dan soya ya alaka da karatunmu na farko ne mm. so da akwai aibobi masu matsala a aure wanda Hamza sallallahu ya aika ummu sulaim da ta binciki wancan saboda wasu aibobi wanda yake khafiyya ce kuma aibobin nan suka faru to auren lalacewa yake yi shi yasa wajen daurin aure akan so wanda zai jagoranci daurin aure zaman jarimi don akwai abubuwan da ya kamata ya bincika a bangarori kafin ya daura aure sai dai su suka daura abun su waliyan shikenan ba abin da dame ka amma a ce alaga ta malam kai ne limamin masallaci zo ka za ka kawo alaura aure masallacin ka daura aure bai kamata mutum ya sako-sako ba amma aksarin mu fa ana yi kawai daura kawai ake bari ne ba a nan wurin sun yi kan kan sun yi kafaɗa guda idan dukkaninsu suka jahilci aibin junansu akwai wani aibi da bai sani ba akwai wani aibi da bata sani ba halal aqdi har zuwa lokacin halin ɗaurin aure aibun akwai shi har ranar ɗaurin aure har halal akadin wurin ɗaurin aure ba a binciko shi ba nan ne ake neman jajirtacce wajen ɗaurin aure kada kawai mutum ya ɗaura aure a tafi haka nan aksari don ba lokaci ne yanzu ko kuma yane ne oho wanda tambayoyin da ya kamata a yi su in ba su fita ba to wallahi inda sai dai a je can a ci shinkafa a watsi kai dai kada ka daura aura in dai ba a gamsar da kai ba kai mai daura aure in ko zuwa su daura abun su ka zama shaida ne kana kallon su to shikenan wa turuhu ba'dahu laha dunahu wa turuhu fadowan aibu ba'dahu bayan daurin aure laha zaɓi nata ne dunahu banda shi mijin in aka aka bincike lafiya lau aka ɗaura aure lafiya lau sai aibu ya faɗo to ita ke da zaɓi banda shi kenan in aibu ya shafe shi ita tana da zaɓi amma in aibu ya shafe ta shi bai da zaɓi wa huwa aljununu malan da kuma allo wannan abin mal eh, eh, ustaz hafizatullah dan matsa dan jawana hafizatullah wannan eh, kamar nan da take yawwa akwai wani aurin ko yawwa nan ne ai dama ake sa wannan matsa da shi ciki

da jin shi yake a sai da da ah, shi na nuna akwai mushtar akwai khiyari mushtaraki akwai mushtarak mushtarak aibun da namiji yana da shi mace tana da shi akwai na rijal aibun da maza su kadai suka keɓanta da shi akwai na nisa aibun da mata su kadai suka keɓanta da shi to duk aibun da ya fito a nan wurin duk aibun da ya fito a nan wurin matukan abokin auren shi bai san da shi ba to khiyari na nan zaɓi na in ya ga dama ya rike matan a haka in bai ga dama ba ya maida ta a biya shi kudin shi kaf ya wata saboda haka dole ne wajen ɗaurin aure mai ɗaura aure ya jajirci kada a kawo maka amana ɗaurin aure kawai a ɗaura a tashi a shi kenan in kana son ta aiki da wakili ko shi kenan ba a haka za mu shiga cikin karatu can za mu zo aikin wurin wali ba ba daidai bane musamman a ɗaya littafin da mukan fara yi yau na zo wurin ɗaura aure wajen wali wajen mai ɗaurin aure in an kawo maka ɗaurin aure to malam ya faro su wa huwa aljununu hauka Allah ya kare aljunun mushtara aljunun hauka idan wani na da aibun ciwon hauka sai an gaya ma ɗayan idan namiji yana da jinnu sai an gaya ma mata an gaya ma iyayen sun yadda su bashi in ya duka ta ba komi to shi kenan in sun an gaya musu aibun suka ce ba komi ai kaddara ne to kaddara ne sai a daura ko ita tana da jinnu sai an gaya mai ita kada a ce ai ya sani ba mu tsomai za a gaya mai kai wannan fa tana da matsala mun kai ta sakatiri so kaza ta je wuri kaza so kaza matsalar jinnufu kullum suwa da sai sun yi rukiya kaza zuwa yanzu a mata rukiya so kaza wannan formally za a gaya mai ya sani in yi ce a ai babu komai kaddara ne ni na yi karatun kurani sai soke bakara kullum to nan ina son ta saboda ta iya tsoron kwali ba komi. amma aka yi rufa-rufa aka kulla aure ɗaya daga cikin su jinnu yana da aljanu ba a faɗa ba to auren ya zubutul khiya zaɓi ya tabbata in shi ke da shi tattara kayan za ta koma gida ba za ta ba shi ko kawai ba za ta iya shi saboda tana da zaɓi ba buƙatar ya sake ta ko ba ta shi take ba kamar yadda shi ma in shi ne aka yi mai wannan zai tattara yansu ya maida musu kwandalar shi ba zai ba zai ciwon kai ba tun daga na nema kuwa kamar yadda muka yi karatu a farkon karatu mu ga wanda suka zo karatu. ba sai me wal juzamu wannan shi ma mushtarak ne al juzam kuturta mai datsa fata mai datsa yatsa in mutum na da ciwon kuturta sai an yi bayani to wancan fa da kake ganin ta dama ta gaji wannan ciwo tun wajen kakanninta na kaza kusurwa ce ciwon yakan tashi yakan abin zuwa yanzu ta rasa yatsa kaza ko kuma nan gaba kaɗan wancan ma sai ta kai lokaci kaza ta fara rasa yatsu sai an yi bayani ko shi a yi bayani yana ciwon fitinta kuma ciwon yana tasowa kuma ya fara datse mai yatsu ya cire yatsa kaza saura kaza duk wani wanda aka ɓoye ma biyu to ya futu na khiyar buɗe auren za a yi biyan shi hakkin shi za a yi in ita ne ko sisi ba za ta biya ba in an ha'ince ta mijin yana da wani ciwon sai da aka ba ta sai ta je ta gani tattala kayanta za ta tafi abunta ba maganin ya sake ta bane sakin auren na hannunta ta sake kanta yi an an karba ba jira take sake ta ba shi da khiyar sai me albaras kuturta again albarasu kuturta wani irin kuturta wanda ke ke sa kuraje a fata ashe ga ta kullu kana ganin tafiya tana sa jambaki duk kuraje ne jikinta tana fama da ciwon kuturta mai sa kurji ko shi yana fama da ciwon kuturta mai sa kurji sai ba a gaya musu ba ba a gaya ma ba to ya zubutul khiyar a nan wurin in ta ga dama ta zauna da shi in ta ga dama ta tafi abinta duka waɗannan ya zubutul khiyar ne zaɓi ne in ka ga za ka zauna da mafice ko kuturon haka nan shikenan amma fa in ka yadda ba to ƙwandalenka ba zai ciwo ba tun daga hibatul iwadi har zuwa sadaki har zuwa duk kudin da kashe za a lissafi albashi biyar kan ka an gane wannan ko to waɗannan guda uku kenan mushtara maza na da shi mata na da shi sai me to sai aljabbu maza ke aljabbu aljabbu aljabu shine qat'u zakari maza aikin su galibi aikin karbi ne ya je wani wuri yana aiki a zakarin shi ta datse ta koma rabi da rabin zakari ke yawo to wannan maza suke da wannan abin ba mata ba idan mace ta ga shiga shi lafiya lau kamar namiji a tsaye ashe zakarin shi ya datse rabin zakari ke yawo shi ko inji ne ko wajen sarin itace ne ko ba da yaya ne to wannan sai an gaya ma wanda zai aura to wannan fa da kuke ganin shi ya zo ku ganin shi lafiya da yana watsi da kudi na kaza da kaza a zakarin shi rabi ya dace in aka ce ai ke na kaddara ne ai ana neman magani ko akwai da ake junawa za a oho to shikenan amma in ta aure shi a haka tattara kayan da za ta yi ta tafi ko ba ta biya kami ba yi wahala banza masu shinkafa sun shinkafa sun tafi abin ko da an je walima ma eh a ah, ni walima ma akwai wanda aka aje masu bishiyar waye duk a tafi da shi sai me Mm-hmm. alkhisa'u alkhisa shine dandaka bai da marena an dandake shi alkhisa wani shi ciwo maza ne banda mata kamar yanzu masu karatun kiwon lafiya na dabbobi sun san yadda za su yi dabba kawai sai su yanke mushi wani jijiya shi ke ga unsa ga mare ne shi amma kuma a zakarin shi ba ta aiki saboda idan aka dandake mutum aka cire kwayoyin marainan shi to a zakarin shi ba za ta yi aiki ma abin nan cikin abin nan a zaliman sarakuna da aka rika samu baya sai su samu ba in su ga bawa lafiyayye namiji ma'aikaci kuma za a bashi a cikin gida ya rika aiki ne sai a dandake shi za a kai shi sarkin gida da Allah ya zo sai a je sai a je sai a cire mare nan to in aka cire mutum mare nan azzakari shi ba za ta yi aiki ba bayan da za a yi azzakari shi ta yi aiki ya gama aiki kenan to shi ne alfisa in mutum dandakakke ne to sai an gaya ma gidan amarya amarya kuma ta sani in za ta zauna da shi haka nan shi kenan in ba haka nan ba wannan aibun in ta gane shi yana da shi ta kwashi kanta tafi gida aure ya ƙare wal'unna al'unnatu alhasuru alhasuru shi wannan ba jima'i ne mutum bai iya yi ba kama annabi kama annabi yahya wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin asalin hasuru shine wanda shi ne za ka ganshi namiji ne lafiya lau kuma ba ba zai iya jima'i da mace bane to amma kuma shi ba sha'awar mace ba da wani sha'awar mace Shi ne hasu has to wannan aibun in mutum na dashi to sai an sanar idan ka zo ɗaurin aure ɗaya bayan ɗaya sai kai tambayoyi in an gwane da kanshi sai ka jinjige shi in kai za ka ɗaura auren kuma sai kai binciken da ya kamata in wakili ya turo sai wakilin ka jinjige shi akan aibobi za mu zo nan gaba banda aibobin akwai wasu abubuwan da za ka jindaga dan in ka ɗaura auren a rufa-rufa auren ya lalace miji ya tashi neman hakkin shi kai zai tunkaru kai zai tunkaru kai da ka daura auren saboda haka hasir wanda yake alhasuru ne shi bai da sha'awa to lallai shi ma sai an yi bayani in matan za ta zauna da shi nan ta zauna da shi nan in ba ta zauna da shi nan ba shi ke nan a fasa a wurin tun farko in ko aka kai ta miji ya zama hasuran ne shi bai da sha'awa mace shi ke nan wani zai mai irin wannan zai ke shekara biyar bakwai ma bai kwanta da mace shi zai yi shekara biyar ma fiye da biyar ma shi bai kwanta da mace bakwai kwata ba wai shekara ɗaya ko biyu ko uku ba ta dama shi bai sha'awar mace haka na kawai yake to ciwo ne sai al'unna al'unnatu shi ne mutum ya zama inni ne babban mutum baligi mai zakari yan yara kanana wanda ba su balaga ba Shi ne unna wanda ke da irin wannan ciwon shi ma sai an yi bayani aibu in ba haka ba ya fi la halki yaro tana da zabi sai na ƙarshe ko al'aitirat rautaku al'aitiratu al'aitiratu shi wannan galibi maza suke harbin maza a uwansu shi sa aka ce mishi tara. mu'tarad ya bujiro ne asalin shi lafiyayye ne duk waɗannan aibobin na sama bayi da su waɗannan ma duk bayi da su amma shi sun yi takarar neman aure wani ya je wani ya je mai sihiri sai ya ce to shi kenan ka same ta ko eh to shi kenan magani za ka kwanta da ita sai ya zama rauta ko sai ya zama zakari shi shakam ya ta saki Ka roba ai yi ana ana magani yana da magani amma galibi waɗannan sun sauran halitta ne waɗannan sauran hudu za ga iske halitta ne ko da yake wannan jubu kaga datsewa ne shi ma ba ba halitta bane yau ne wurin neman halas ne kila ko wani abu ya jawo ya fada ma wannan laluras to amma i'tiram shi wannan harbi ne galibi akan yi wa mutum sai ya fada sai suna kace mishi rautaku kai je fafata ya ci neman magani in ya samu magani shi in bai samu magani ba shi amma dai a gaya masu ma'auratan can dangin mata da ita kanta matan ta san yana da wannan aibin na ikirar mun samu aibi nawa ga namiji biyar sai mace alƙarnu kamata ya yi ma a littafin kudan sa kwama saboda shi malam ya zubo su ne kawai kuma ana wahayi ba bari dan sa alama alƙarnu haka ne ko au eh, alƙarnu shi alƙarn ciwo ne na mata wanda yake fitowa wani tsoka yake fitowa a tsakiyar farjin su, wanda aksari shi ne akan ce alkhitamu takrimatul lil mar'a kin ka samu mata ɗari bai wuce ka samu kwaya ɗaya ko biyu sai su samu wani kaho akan ce mishi karno kahon farji zai fito a tsakiyar farjin su ne wani tsoka ne sirrin ka rufe bakin farjin su to in mace tana da wannan karno ɗin to sai an gaya ma wanda zai aure ta nan in ya aure ta a haka nan shikenan in ko sai da ya aure ta ya zo saduwa da ita ya same ta da wannan aibun to yana da dama yana da zaɓi ya haƙura da auren a koma da ita sannan gaba ɗaya haƙƙin shi za a biya shi an gane wannan ko sai mene arratku arratku ɗunkewa ɗunkewan farji ita mace wato akwai matan da ake samu suna da matsalar ɗinkewan farji farjinsu a rufe ne duk da yake kuma ana so farji ya zama a matsi walam yaro anna samawati wal ardu kanata ratqan kanata ratqan asalin sama da ƙasa anana suke fafata kalamu masu buɗe to farji akwai abin da ake ce ma rufewa ba tsukewa ba farce in ya zama a sake to kuma aibu ne aibu ne ba karamin aibu ba kamar da shokan odiyo ya bayanin shi farjin mace yana da mataki guda ko ya zama a sake ko ya zama a tsoke ko ya zama a rufe to ratko shine a rufe tsake ya zama a tsoke to shine daidai in ya zama ba haka in ya kasa ya samu matsala an gane wannan ko saboda haka duk mace da take a rufe to ita ma wannan sai an yi ma wanda zai aure ta bayani in ba haka ba to za a samu inda yana da damar ya koma da ita don saduwa da ita ba ba yi wazi ba yi wazi ko kuma karkinta sai an sha wahalar da ya yi maka shi rauni ya koyi mata munar rauni kuma ko da raunin ma akwai matsala za mu zo can za mu zo wani bayani da malam zai yi akan waɗannan aibobin saboda su ke zuwa galibi wannan masa go ba zai taɓa yiwuwa saboda a kulle take a rufe sai an sanar sai mene wani aibu al'aflu al'aflu al'aflu shi yana tasowa ne kumfan farji ake ce mashi yayin saduwa sai kumfa ya rika fita daga farjin mashi shi ma ciwo aibu ne kuma to shi ma idan mace mata duka suna tattance waɗanda abubuwan ba abinda ba sa tantancewa dole idan ya tana da aibu mahaifinta ta yi bayani wasu abubuwan sai sun taso za a in kana karanta sauran littafai matsaloli suka zafi mata sai ka ji manyan magabata suna cewa ya tambayi mata ya ne kaza yake ya ne ainihin kaza yake duk da yanzu ana samun gynecologist maza da mata suna fafata bakin gurguru al'aflu shi da kumfan farji idan mace zama tana da kumfan farji to sai an gaya ma miji in ba haka ba za a bata shi ma yana da fiya in ya ga ma zara isa kai sai albaharu albaharu. albaharu shine warin warin jiki ko warin farji kaga maza su sai dai a wani hadisi na makaranta na kafin su baki sai dai ce mata shummi ha ke je ke min binciken hafi shi ma hafi din ba musulai ba za ta iya binciken irin waɗannan ne akwai waɗannan guda biyu ba za ta iya binciken su ba sai dai ta tambaya kuma ita mace ce in ce baya dole a ba ta amsa wadda za ta iya gane wannan wadda ta so tare da yarinya take kusa da ita ko kuma a duba ta a duba ta tabbatar da lafiyanta su mata wato al'amuran su a ɓoye yake su a ɓoye take a kilace take a rufe ba komi nasu ba irin na maza ba ne saboda haka mata su duba ta wannan kuwa wakili yadda aka tura ta tantance saboda lalata aure sai na karke al’ifda wanda aka sani da yoyin fitsari a wannan zamanin al’ifda shi ma idan mace tana da shi sai an yi ma wanda zai aura wato bayani in zai zana ita haka na nan. in yana da zafi to yana da zafi saboda haka in ka kalla za a ga akwai aibobi goma sha uku takwas na maza takwas na mata Tun tunda wannan ai mushtarak ne ko yawa maza na da takwas mata na da takwas ba ma kusa su abubuwan da malam ya rufe su wanda sai mun shiga waɗannan su ne na na zahiri wanda ya haskaka su abin nan ya zuku li kullin yare. an gane ko Allah ya taimake mu saboda aibobin alakan mata duka a farjin su yake aibobin can su kuma dukansa na na maza su ma a zakarin su yake sai kuma wannan wanda yake fatan jiki ko kuma yake jiki haka ba a al'aura ba an gane ko allah ya taimake mu ya sa has unna al'aitira karn ratak al'af albahar al'ifda mu je cikin karatu karatu ne ya kwaci mu dan maimaita shi kaɗan sai mu haɗe shi faslun malam ya ce rabewa ya sabutu likullin alkhiyaru dukkanin ma'aurata biyu suna da khiyar suna da zaɓi a nan wurin mace ba tana jiran mijin ya sake ta bane tana da igiya ta sake shi ne shi bi jahilihi bi aibil akhari inda ya jahilci aibun dan uwan aurensa halal akati har zuwa halin da aka ɗaura aure wannan abun bai bayyana ba binciken da mai ɗaura auren ya yi kawai ya ɗaura aure ne ba abu ne da mishi in masallaci ne nan su malam iliyar suna jiran abu alale musu na certificate ai ko ba ko ba alalewa ai ba alalewa in kuma wasu ne shi kenan malam a bashi na zaure kawai shi kenan to shi kenan ku shaida a watsi ba haka mai ɗaura aure namiji ake so sosai ya jajirce za mu shiga ɓangarorin hawalin yadda ya kamata ya ɗaura aure ba ɗaura aure kawai nan shi shaka shaka bane ko kuma ka zo ka ce wa yanzu daura aure ko na baka karba ba baka ki sai dai babban matsalan mu kuma ana bata lokaci amma kuma ba ba waɗannan abubuwa ake bincike ba fira kawai ake eh in ko fira ake to kuma ba haka ake ba aiki ake fafa tantance wanda kai in ka zo wakili akwai tambayoyin da za a yi ma ya ka isa ka zama wakilin in ba ka ba za a baka ba wallahi ba za a karba ba a karba yanka ba ba zai yiwu ba akwai tambayoyin da sai an gamsu da su sannan wanda kake wakilci sai an jero maka tambayoyi alal akalla mun ji dan wani bangare ne na waɗannan uyu din ya aka yi kuma kowane gaba sai an ya aka ka tabbatar da bai da wannan ko kuma yana da shi in an gama da bangaren miji a koma bangaren ya a tantance irin waɗannan abubuwan kafin sannan a yi maganan su nema sannan sai maganan aure ya taso amma kai ne wakili ya eh yi to shi kenan alhamdulillah kai ne wali ya eh yi to shi kenan to alhamdulillah aini ne waliyin wanci ni ne wakilin wani ko ni ne ma angon to kenan to alhamdulillah to nema ya nemi me me yi me zai nema wanda za a neman waye shi ita wanda wanda yake neman waye shi kai da ka zo wakilin waye kai haka zama wakili ya yi ka zama wakili akwai sharuɗin da ake so ka cika ka zama wakili ai sannan sai an yi binciken waɗannan uyub in an gama su to sannan sai maganar siga ya taso sai magana ne ma ya taso sai magana shaidu addu'a an an gada ma in ba gada ba kowa babu shi an dai shaida yawwa yace ko bi jahlihi bi aibil akhiri al akhari hal al aqdi wa turu'uhu ba'dahu laha dunahu wa turu'uhu waɗannan aibobin da muka faɗa ba'dahu bayan har zuwa bayan daurin aure laha ita ke da khiyari dunahu banda shi sai dai ya dalaki idan mutum ya auri mace ya tabbata lafiyayya ce aibobin nan guda takwas misali da muka faɗa kamar da ce akwai wasu 'yan bayanai da lalle ba malam fito da su musamman aibobin mace tun daga karn kahon farjin rata rufewan farji akwai abubuwa da yawa saboda shi farji da baki suna da alaka karatu ne mai zaman kanshi in farji mace ya bude bakinta zai bude to amma kuma akwai fuskokin da farji da baki da farji kuma suke bambanta kawai tsagan ne a bambance farji an tsaga shi a tsaye baki a ta faɗi sannan za dai mu zo kan karatu shi Allah ya taimake mu idan mutum ya auri mace lafiyar talau shine ru'uhu ba'adahu laha dunahu ya auri mace lafiya lau kwatsam sai wani abu ya same ta kawai sai ta haukace ta zama haukaciya to a nan wurin la bai da zaɓi. ko dai ya taimake ta ya yi mata magani ko ya tattara ta ya koma da ita gidansu ya yi asaran komi saboda bitsalakin ne saboda in hiyari ne idan haukan ya same ta ya koma da ita gida sai an biya shi ne sai an biya shi komi ya sake aure to in ya same ta bayan an ba shi ita lafiyayya sai aibu ya same ta to zai iya komawa da ita ba dole ne ya zauna da ita duk waɗannan aibobin suka zo ba dole ne ya zauna da ita to amma ba da khiyari sai dai bi tsalaƙin, zai koma da ita ne ya koma faskare ya nemi sana'a da zai auri wata an gane wannan ko shi sa aka ce laha dunahu idan shi ne kuma suna zaune ta aure shi lafiya lau bai da aibin komi sai hauka ya fada masa to tana da khiyari ta ba sai ya sake ta ba tana iya kwashe kayanta ta koma gida kuma komi ta cinye an gane? ita ko ba ta biya komi ba ta ci komi da wancan hibatul iwadi din da me da muka karanta kafin sallan su bayi duk komi ma da wanda manzo ya tura aka bice. duk komi ta cinye amma ban da shi in baka san aibobin ba huwal jununu su ne hauka wal juzamu da kuturta mai datsa gaba mai datsa gaba wal barasu da kuturta mai mai sa kuraje a fata ko mai yaya fata wal jabbu da datsewan azzakari wal hisa'u da da da tauri ake me yake ce mishi dandaka yawa dandaka wal hasru da rashin sha'awa wal unnatu da kankancin azzakari wal aitiradu da shafkewan azzakari azzakari ya shafke a harbi mutum da ko sihiri ko wani abu wal ƙahon farji shi ma aibu ne warratku rufe abin nan rufewan farji rufe akwai bambanci tsakanin rufewan farji da tsukewan farji da sakin farji na yi bayani rufewan farji wal aflu da kumfan farji wal baharu da warin jiki ko warin farji wal ifda da da aka sani da yoyon fitsari fa in amkanatu alimatan fa in amkanatu alimatan in ta saki jiki da shi alimatan tana sane da yana da ɗaya daga cikin aibobin can ta gabar dai a gwada ta kwanta da shi bayan aibun ya bayyana gare ta yana da ciwon kuturta amma lafiyayye ne zai iya jima'i ta saki jiki ta kwanta da shi haka nan tana tunanin dai to ita koyaya ne ne dai koya aka yi dai tana dai sana aibun ya bayyana gare ta saki jiki gare shi ya kwanta da ita alimatan A na biha aliman ko kuma shi bayan ya zo saduwa da ita iske ta da wannan aibobin kuma ya ci gaba da zama da ita hakanan. aliman yana sane fala yara zabi ya fadi wal firaqu fihi bi to da saki za a rabu ya auro ta ga aibu yace kai bari dai in gwagura dai kila dai a samu mafita ya gwagura ya gwagura mafita bai samu ba to tun da ya kuskure yi wannan ya ci gaba da mamure yana kokarin saduwa da ita kila tana da karnu ko tana da rataku ko tana da warin farjin ko tana da warin jiki ko yayi haka nan dai bai jin daɗi ki saduwa da ita da haka nan cikin tashi hankali ya ci gaba da zama da ita haka nan bayan ta riga ta bayyana ba tun a saduwan farko ba to shi shikenan babu khiyari in ya gaji zai rabu da ita ba zai ce to shikenan ni fa na ta ne na ga abu mu zai yiwu ba yanzu wannan auren a fasa shi to bai tsalake ko sisi ba za a bashi ba tunda aibin ya gani daga farko ya zo saduwa da ita bai yiwu ba ya same ta tana da kahon farji ko tana rufe ko tana da aibi ko tana da wari a jikinta tun wurin sai ya dakata sai aure ya dakata aure ya kare ya maida musu isu su bashi shi kudin shi je a wata an ha'ince shi a nan wurin nan ne fa rigima za ta komo kan wanda ya daura aure idan aka koma da ya to kai wanda ka daura aure in waliyi ya ba da aure shi kenan in kai aka ce ka daura aure har da kai za a tattara sai kun hada mushi kudin shi cash yawwa saboda haka ba za a ce ka daura aure yau ta kila shi sa malamai suke a kawo sadaka saboda sun sa lokacin zai yi ko da shi da kace gaba da ai ba dadi Allah ya taimake mu wala mahara qabla dukhuli babu sadakin komi kafin ya sadu da ita dinnan nan ba ya je ya gan ya isa ta da aibu bai zauna da ita ba ba ta ci komi bane ba abin da ta samu wannan yana daga cikin auren da gashi an daura shi amma ko mace bata samu komi ba ai akan daura aure da mace aka an ce ko ba a sadu da ita ba ta samu nisfu sadaki ko to banda irin wannan auren auren da ke da aibu a ciki banda shi fa fil i'tiradi laha murafa'atuhu wanda ta same shi mu'taridi ne lafiyan shi lau amma kuma daga tarewa sai a zakarin shi ya daina aiki gaba ɗaya zama rautako ya saki gabaki ɗin shi to shi murafa'atuhu sai a kai ma alƙali shine murafa'a a daga zancen zuwa ga alkali liyu ajila sanatan sai a bashi lokaci shekara guda lil hurri gada wa nisfaha lil abdi in bawa ne kuma a bashi rabin shekara wato kenan kun ga duka sauran a nan take ake raba auren khiyarin ke tabbata to amma akwai khiyarin mace inda bai tabbata sai ta kai murafa'a shine aibu na ƙarshe na namiji saboda abin ya same shi ne ba aibu ne sananne a jikin shi ba bijiro mushi yayi maza ne yan takara suka yi suka ci za su yi magani shi suka yi nasara suka harbe shi da sihiri to a nan wurin za a bashi ta zauna ta yi ta tuwo na shekara guda an gane wannan ko wa yukhalla bainahuma in aka shekara guda rauta ko bai samu magani ba aure ya ƙare aure ya kare sai gaba sai ta je ta samu wani fa yusaddaqu al wata'a in kanat sayyiban idan ranan komawa kotu yayi karken shekara yayi ranan komawa kotu yayi sai ya ce to ai alhamdulillahi na samu magani na iya saduwa da ita inid da a kenan ya da awan taki to ana gazgata shi in sayi ban. in wanda ya aura ɗin ba zawara ce in ya je kotu aka koma kotu ya ce to na take ta to alkali zai karɓa. an yadda wal bikiru yanzuru hannisa'u amma in budurwa ce mata su bincike ta su ga lalle wannan mijin yana iya saduwa da ita ya sadu da ita in ya sadu da ita ta ba manta nuna ba sadu da ita ba in ya tabbata ya sadu da ita shikenan saboda kamar yadda na ce ne akwai alaka tsakanin baki da farji ne matsalan shi ya sanya bazawara ta fi surutu ta fi haɗari farjinta ya buɗe bakinta ya buɗe budurwa farjinta bai buɗe ba bakinta bai buɗe ba an gane wannan ko? saboda haka idan ma ya da awan ya take ta bakin ta bude yake za ta yadda ko ba za ta yadda ba saboda ita an soshinta dama da bakin ta ne amma budurwa an soshinta daga gare ta ne budurwa za ta iya ta tana son kanta kanka kuma ta ruga da gudu abu ya lalace ba zo rafa ita ta sanya za ta yi ma sai ka ganta connection din za ku haɗu sai ta shirya shi amma budurwa tana son ka kuma da ta ranka ta ruga gudu ta koma daki je ta kuka ita kadai kuma wai tana sanka kuma tana ba da labari kai saurayinta ne kuma kai baka sani ba kai kaga wannan kuma cala wannan shi kice mu baibai Allah ya sauki saboda haka to abin da ya sanya saboda ta a rufe yake bai bude ba bakinta ba zai bude ba an gane wannan ko ko surutu an Allah za ji mu ina nake malam yake cewa wa yukhal ina ne yawa yanzuru han wal bikru yanzuru han nisa'u budurwa mata su duba ta fa inin qada in shekara ya kare walam yata bai samu lafiyan kwanciya da mace ba faktaratul firaqa to ta buƙaci rabuwa ujbira ala talaqatin saboda sun zauna ba lokacin bane khiyari ya tashi za su rabu da saki ɗaya falau adat ilaihi inda ta dawo gaban alkali la'ada ha da zaɓin tunanan bi khilafi gairihi saɓanin wani aibu wanda ba wannan ba kuma wani lokaci karatu sai gaba sai gaba mai rai wannan bi khilafi gairihi ba ana nufin damirin ya udu ilal rajuli ba ilal aibi kuma ya kuma can karatun farko ya bar wani karatun ya koma wani abu sabo bari mu bayanin nan falau adat ilaihi inda sun dawo gaban alkali to ya za su dawo gaban alkali an zo gaban alkali rauta ko ne ya kasa jima'i an raba aure bayan shekara guda to ta koma gida tana idda idda yake ce mishi ko tana iddan saki guda alkali ya suke ta saki guda ta gama idda ta yi mamure ta yi mamure shi kuma yana ta na mamure bai samu abokin aure ba <coughs> ran nan me ya faru me ya faru suka yi shawara can suka sake haɗewa to ke fa kin ga hakuri a duniyar nake ana hakuri ne <laughs> ka san mutane mutum kuma da lura ta bada miki yake cewa ana hakuri to hakuri ake to kaza da kaza kuma fa na nemi magani ai nayi kaza ma ai akwai kaza akwai kaza sai kuma suka je suka hada kansu sai kuma ya sake biyan sadaki aka daura aure ba ga ma alƙali ba aka je aka daura aure suka koma suka zauna ana zaman aure yau da gobe kuma abu ya ci gaba ta gade abu ya kalata sai kuma gasu su kwatsam gaba alƙali ce kai daga ina kuke <laughs> me dara ku ta ce ta wala ya rikice ne a yi gaga ne da aka rabu kuma daga baya sake zuwa mun haɗe <laughs> a wani wurin kuma mun sake zuwa mun haɗe to alƙali ne zai karɓe su zai karɓe su ya sake sauraron kukansu mai ake ciki to abin da ake ciki dai mun je mun sake haɗewa to amma abu ya lalace to har yanzu khiyaru ha na nan na a sake bata saki guda yana nan anan nan wurin ba sai an ce a ji a sulhu ko ai kaza ko ai kaza ko ai kaza ba sai a ba ta khiyari sai a saki saki saki guda sai ya ce bi khilafi gairihi to wannan sabon karatu ne sabanin duk wani aibu wanda ba a itirabi ba ba ba duk wani aibu wanda ba wannan ba in ta kuskura ta zaga bayan an raba an raba ta kuskura ta zaga aka je aka sake ɗaura aure ta koma hannun shi ta aka sake kawowa gaban alkali to ba ta da zaɓi a nan wurin in an tashi raba auren ba za ta tana da khiyari ta ci dukiya ba kun ga ai in khiyari ne wannan ta cinye komi in shike da aibi haka ne ko kuma ga shi bai samu komi ba kuma ita ta cinye komi to in ta kuskura da wani aibu ba itirabi ba bayan an raba ta cinye komi ta koma aka je aka sake kulluwa aka daura aure aibu na na aka sake kawo ma alkali to ba ta da khiyari anan wurin ba ta ci komi ba komi sai ta dawo da shi an gane bambanci ko komi sai ta dawo da shi anan wurin sai karatun wala rada bigayar hadhihi alwuyub sai sai ya bai shi a nan wurin ya kuma kwaci ga shayi ya ci minti nawa ya ci minti tsoron mu minti ashirin za mu yi karanta risala ko kuwa wani shi ne karanta mu bai da matsala karatu kawai bayanai ne amma bai da wani rigima ce